وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون yahudawa suka ce nasara wato kiristoci ba sa kan addini ingantacce nasara wato kiristoci suka ce yahudawa ba sa kan addini ingantacce kuma kowa daga cikinsu yana karantawa a cikin littattafansa gaskiyar abin da ya kafirce mawa na umarni da imani da kowane annabi daga cikin annabawa ba tare da nuna bambanci ba sun yi kama da waɗanda ba su sani ba daga cikin mushirkai a cikin wannan aikin nasu yayin da suka ƙaryata manzanni gaba ɗayansu kuma suka ƙaryata abin da aka saukar masu na littattafai don haka Allah zai yi hukunci tsakanin waɗanda suka saba gaba ɗayansu a ranar alkiyama hukunci na adalci wanda ya ba bayansa labarinsa cewa babu rabauta sai an yi imani da dukkan abin da Allah ya saukar.